bai wuce a ce yau ka siye garin nan gaba ɗaya ba yanzu gonaki nawa suka rage mu a garin nan da ban mallake su ba to ran kai daɗe a garin nan har da wanda zaka sa a gaba kana buƙatar ka ganshi a rana ba ka ganshi ba babu wannan mutumin da izo i karɓi kuɗin nan mu mun san bai da kuɗin biya yanzu a shi ita zan je in kwaɗa masa nan cinikin biri a sama shi ke samu kwaɗaicin ɗan kasuwa yawo a rana lissafin mai kuɗi da talaka baya zuwa iri ɗaya domin ku a koda yaushe ƙididdiga su ba iri ɗaya ba ce mai kudin ƙauye. Nan fa yanzu da Allah zai sa nan ka yi stadium tambal daga turai fa za a rinka zuwa nan ana yin wasa. To ka samu da za a yi? A kumbiya kumbiya za a yi. Ni so nake yi. Eh. Kana tin gwamna. Eh. Sai ka dora ni kansila. Ko ba a zaben ba. Fi za a baka. Ga gwamna ga fi. Allah ƙara lafiya. Ba rubutawa ina neman talatin. yana neman dubu talatin idan na baka dubu talatin zaka dawo min da dubu hamsin ba mutunci ne ne da yi kan kuɗi ne ya yi amfani da arzikin da yake da shi yana shata layi a cikin unguwarsu ya yi amfani da arzikinsa yana shata layi ga dukkan wanda ya tunkaro shi mai kuɗin ƙauye na yi alƙunan da inda yake ajiya da gyaran baya kuɗin makari ne wani irin gari kuma kai wani lokaci ci da kai bai karamar hukuma ah. wallahi tallahi mai gida ban san ya shigo ya dauki abincin nan ba alhaji ne gatan ka taka wanda kake so kai abin da kake so a garin dalai malama ki debo kayan ki mu tafi ka zo har cikin gidan mu to karki ki fito ba zan tafi ba a buɗe a buɗe rubutu kenan wa rubuta akwai sa hannunka mai kudin ƙauye bakin ciki jahilci da kuma tantagaryar rashin mutunci mai kudin ƙauye ka san muna bin babanka bashin gona biyu gonar da yake noma ba tashi bace mu ce in ya noma a raba kayan abincin uku i kai biyu gidan alhaji mun kai kaila i riƙe ɗaya ka san da haka mashiryin shirin suleiman marshal mataimakin mai bada umarni ayatollahi tagi bada umarni kamsu sumati hey man ai ta ba'una ni ne nan hukumsa sai gota kwandigi lo malibiya allah ta rizki wa rizki mai kuɗin ƙauye. Ku yi subscribe ku danna ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Tage Entertainment. A nan ne kaɗai za mu fara saka muku shi duk ranar Laraba. Misalin ƙarfe takwas na dare. Mai kuɗin ƙauye.